Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com na maryam dauda. gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda yau za mu tattauna ne akan ranar bikin yaƙi da talauci a duniya. Yau take Alhamis ranar 17 ga watan Oktoba rana ce da ake bikin yaƙi da talauci a duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wari. Taken bikin ya mai da hankali ne kan irin rashin adalci da wariya da masu fama da talauci ke fuskanta cikin al'umma da ba kasafai ne ake magana a kai ba da kuma duba yadda za a yi aiki tare don cimma muradan ci gaba mai ɗorewa da majalisar ɗinkin duniya ta fidda da nufin ƙarfafa adalci samar da zaman lafiya da kuma tafiya da kowa. Mun san yadda talakawa ke fama a duniya baki ɗaya musamman a nan ƙasar kamaru wanda muka buƙaci masu fashin baƙi da kuma waɗanda suke jagorantar ƙungiyar al'umma na farar wula da stofa nasa albarkacin baki cikin wannan shiri mai albarka wanda muka gayyaci manyan bakinmu babban likita na masana magungunan gargajiya dr yahaya amayo ainihi dan siyasa ne kuma yana daga cikin mamba a cikin kungiyar farar hula a nan kasar kamaru sa'annan kuma ina tare da ali danash mai fashin baki kuma babban dan adawa a jam'iyyar sdf na democratic social front a nan kasar kamaru sannan kuma akwai wani matashi wanda shi ma ya kirkiro wata kungiya na horar da matasa maza da mata wajen yaƙi da talauci musamman ire-iren kasuwanci da ake ta hanyar yanar gizo ko ta hanyar kwamfuta ko ta wayar hannu Muhammad Walid kenan. To muna tare da Dr. Yaya a duk da cewa yana da holuna da dama. Kai naka ganin yaya ku wato za su ƙarfafa kare hakkokin waɗanda wato ke fuskantar wariya musamman kamar talakawa. Iya eh, gaskiya haka ne ana samun wato mutane da yawa musamman a nan ƙasar kamaru da muke wato kuma ƙungiyarmu da yake wannan fada na maganan wariya wato musamman wato talakawa da ake kyama wato ya kasance yau a duniyan idan ka kasance wato kai baka da hali wato ba ɗauka da daraja ya dawo mutum da ake mutunta shi ne wato ko mai ilimi sosai ko kuma mai kuɗi to gaskiya wannan ana, kuma wato eh, taka haɗin ɗan adam a game da haka saboda haka mu muna tsaye akan wato nuna cewa na farko wato ganar da wato al'umma cewa mu duka wato matsayin mu daya a wajen Allah ba don lallai ba ne don kana da abin hannu kana da abin duniya shine wato za ka ɗauki ɗaya ɗan uwanka kamar wato shi ba komai ba to kenan mu muna faɗa an faɗakar da haka kuma mu ganar da wato wanda suke wannan fuskanta wannan matsaloli kuma inda za su samu mafita. To ta yaya ƙungiyoyinku ku wato suke haɗa kai misali da wasu ƙungiyoyin saboda kokarin kawar da talauci. Eh to kin san talauci abu ne da ake samu a ko aina a nan kasar Kamaru babu wato jiha da ba a samu wato talakawa. Amma mu da yake aikin mu wato wayar da kai da kuma wato Eh, kira ga mutane saboda su ɗau darajar inda ba su da aiki ko talakawa to muna hada wato da masu akwai gwamna da muke wato aiki da gwamna akwai ministoci da suke lura da irin wannan abubuwa eh, wato su wato muna duba in akwai program da aka yi wato musamman na taimakawa wato wanda ba su da shi to hakan din muke mun kuma yada wato mu sanar da wato wannan mutane bayan wariya wato da su je ko su rijista har a san da su akwai wanda suke da wato eh, musamman matasa da suke suka yi ilimi suna takardunsu amma kuma talaucin din wato suna cikin talauci suna cikin wariya to haka muna nuna musu wato hanyoyin da za su iya su bi saboda su ma a san da su kuma a san da za a yi da su kuma hakan kuma muke kuma muna kuma wato eh, aiki da ƙungiyoyi wanda suke su kuma wato na ɓangarori akwai ƙungiyar da suke wato aikin su kamar jiha kamar za a samu wato kamar arewancin kamaru eh, kamar a kamar adamawa stem eh, north da kuma north ana samun wato waɗannan ƙungiyoyin da suke nan su kuma zaman kansu da suke kuma eh, lura da irin wannan abubuwa to mu a matsayin mu wato na farin hula muna iya wato mu je mu dafa musu wato mu ji abin da za mu iya mu musu kuma muna iya ma mu duba kukan mu ji kukansu kuma mu ƙara wato duba taimakon mutane ko ciki ko kuma ƙasar kamaru inda za a kawo musu suma wato eh, ƙarfi don su gudanar da wannan aikinsu. ina tare da mana da nashi mun san akwai matsalar da ke adabar ainihi mutane a nan kasar kamaru game da rashin adalci ko cin zarafi jama'a da ke fama wato da talauci kamar ta bangaren ilimi tattalin arziki kiwon lafiya ko zamantakewa me za ka iya faɗa mana ko kuma wani fashin baki za ka iya yi mana game da wannan wannan al'amuran din suna kasancewa dangane da irin tafiyar da kasan din da ake yi shi muyi magana shi a cin yan adawa ne ce a duba gani ya aka yi wancan lokacin ɗin ƙasan kamaru ana zaman lafiya kuma kowa da kowa na da aiki yana da abi dole ne a wayi gari yau nan a tabbatar cewa a kowane lokaci ana ɗaukan kamaru a cikin ƙasa wanda ta fi kowa talauci da wahala da rashin aiki na matasa da shauransu yanzu dai abin dubawa shi a yi bincike a kai a koma a duba akan cewa ya ake tafiyar da kasan ɗin ya ake tafiyar da tattalin arzikin kasan kamaru ya ake rarraba samu na kasan kamaru in ya kasance kasa ta yi riba a kowane lokaci wato dangane man fetur da shauransu da komai da komai a gaskiya babu yadda za a yi a ce kasa za ta ci gaba in dai aka ɗauka akan cewa kome na tafiyar da ƙasa ko kome na bunƙasa arzikin ƙasa wato da bashi za a yi shi koko kome na gina ƙasa saboda ƙasan ta zama ƙasa na zamani wanda take cin gashin kanta da bashi ake yin shi to ka gani in aka ce da bashi za a dosa yin duk waɗannan al'amuran ɗin da kamar wuya a ce ba za a fuskanci talauci ba ka duba ka gani dai ya za a yi a kafa asibiti da kuɗin bashi akan cewa asibitin na ita ne za ta mayar da kuɗin bashin da za a bata kaga da kamar wuya muka mun san cewa wato a kowane lokacin aka ce bashi wato shine abin da za ka ɗauka kuma ka gina wani aiki ko kuwa wani al'amarin da zai iya fitar maka da kuɗin da za ka biya wannan bashin har ka samu riba to irin waɗannan al'amuran duk dai da riban kasa ake kafa su kamaru ta kai wani matsayi da duk kayan da muke sayarwa bai isan mu wato mu sayo abin da je ma kasa mu alfani wato yan al'amuran kasa kamaru ya musu amfani wato mun sayar da kaman kayan di miliyar muna bukatan ka abinci da sauransu da wane ne wane ne na kaman kenzi miliyar wannan je mu cewa dole mu ɗauki bashi miliyar biyar kuma mu kawo mu yi abin nan. To a kamar naka ra'ayin wa'annan manyan abubuwa ne ke haddasa wato talauci a nan kasar kamaru kuma ta yaya ne ake tunkarar wannan matsalar ɗin. to farko dai akwai rashin aiki na matasa yana daga cikin abun farko wanda yake ƙara talauci a ƙasa na farko kenan na biyu kuma akwai tsarin makarantu da aka yi na ƙasanmu a kamaru wanda bai ba ma yaro dama da cewa in ya fito ya samu aiki to kin ga waɗannan na uku shine rashin aiki ma gaba ɗayan a ƙasan wato da kamar a ce in dai ba hanyar da gwamnati take raba dukiyanta da har ya iso gun talakoki babu dama a yi maganar a ce cewa ƙasan ba za ta yi talauci ba yawa na biyu kenan idan uku kuma ya zama cewa duk wani dukiyan ƙasan na kamaru wato 'yan aikin gwamnati su ne suke da shi wato in dai albashin 'yan gwamnati ma bai wa a kowane lokaci kuma da daɗi da kyau da kyar ne je iso gunmu har mu samu mu ga abin da za mu iya yi da wani. To a matsayinka na mamba eh, daga cikin wannan kungiya eh, na taimakawa talakawa wani irin wato haɗin gwiwa kuke da shi tsakaninku da gwamnati da kuma ainihi ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa saboda kokarin wato rage ko kawar da talauci a nan kasar kamaru eh hajiya mai muna kin san akwai kungiyoyi da yawa wanda wato na na kasashe da yawa na duniya ke azace ko da yake kasa kisan kuma ranar goma sha bakwai da wannan wata a kowane shekara ana wannan wato biki na wannan wato mutanen da suke da wannan matsalan wariya to kenan akwai ƙungiyoyi wato na na duniya da suke haduwa kuma ana iya a cikin kamar tukuna muna iya mu'amala da gwamna na sanar musu da irin wato kuncin rayuwa da wato mutane bangare kaza suke da shi kuma kamar na nace miki akwai wato kungiyoyi kuma da musamman da suke wato a cikin jihohi su wato aikin su ba su a fita wacce zan ba su da hali da za su iya su maimaye ko a duk ƙasa to kenan suna cikin wato jiha wanda suke wannan faɗanin to mu dai abin muke zuwa muna zuwa mu duba yanayin rayuwansu kuma mu wato mu kasance wato kamar mu ne wato idon su mu ne kuma eh, bakin na wato faɗa abubuwan da suke ji abin da suke ciki to kenan kowane kungiya akwai bangarori da yawa da suke ɗauka akwai wanda suke lura da wato kamar ko tarbi ta hanyar wato tarbiya su ce kamar ko su za su ɗauki alal misali ko karfin eh, eh, karasu yaransu akwai wanda suke zuwa da abinci wanda suka ce to su kuma za a taimaka da abinci wannan ya danganci ƙungiyoyi na cikin ƙasa da kuma waje to akwai kuma wanda suke lura da suke kuma ɗaukar nauyi kamar ko ko eh, abin nan kamar aiki za a ce ko kila in kamar da na ce maki a wancan wato karo in akwai masu ilimi za a iya ɗaukar su su kuma saboda a samu masu aiki da ya dace da wato wannan karatun da suka yi a malam wani irin haɗin gwiwa kuke da shi da ƙungiyoyi cikin gida da na ƙasa da ƙasa saboda ƙoƙarin wato yaƙar talauci a nan ƙasar kamaru ajiya maimuna a gaskiya wannan tunanin da muke ta yi wato shekara da shekaru ana wannan tunani ya za a yi a karar da a kawar da wato wannan talauci sai dai kawai mun tsinci kanmu wato a cikin yanayin da yadda aka fara wato koyar da mutane karatu musamman kin ga a nan kasar kamaru eh, babu inda wato mutum zai fara aiki in ba ya kammala karatu ba kuma karatun da aka iya yi aka yi kuma ba lallai ba ne wannan ilimin da aka samu zai ba da mutum dama ya je wato aiki wato ka gama aiki ka ga yaro a shigar da shi iyaye su ba iyaye ba su da hali amma hakan za su yi za su yi kokari su biya ma wannan ɗan nasu karatu ha ya zama wato ya karantu ya yi kamar secondary ya kama ha ya kamar university ya samu wato takardunsa amma kuma dole kuma she ya kuma ya koyo kuma kuni aiki kuma saboda wannan karatun nashi balle ba zai aiki kuma kowane shekara kuma na samun wasu wanda suka yi karatu da yawa ga si warancan da suka yi karatu ba samu aiki ba ga kuma sababbin da suka yi karatu saboda haka wannan wato a gaskiya in ba gwamnati ba ne ya duba kuma gwamnati ba zai iya wato daukan duk mutane a aiki ba mu dai muna gani babu kamar wato taimako da za a samu ko cikin ƙasa ko a waje inda za a samu wato mutane musamman matasa da kuma wanda suka ƙure a iya wani aikin a basu hannu a basu jari idan aka basu jari ina ji da wannan jari za su su juya ko su bure wato ƙananan wato ayyuka wanda zai iya ba su dama su masu su fita wa cikin wannan talauci. Mana Ali Danash, wani shiri ko shirye-shirye gwamnatin Kamaru ta aiwatar don rage talauci? Farko gwamnatin Kamaru ta kasance a cikin wani matsayi da aka ɗauke ta wato tun shekara dubu biyu da goma sha ɗaya da muka fita wani matsayin da za aka samu ake kira ƙasa da ta fi kowace ƙasa talauci wato program PPTA. wanda da muka fita wannan talauci din aka ce an zuba muna kuɗi kuɗi kusan biliyar 250 da aka sa aka ajiye muna to a wani lokacin kasan kamar ta yi tsari yadda tsarin da suke yi wato strategy national plo development ake kira snd aka yi snd dis wato SNDDs ne ya dauka daga shekara 2011 zuwa 2021 wannan tsarin da gwamnati ta yi shi take cewa da wannan kudin da za ta yi hanyoyi za ta yi manyan hanyoyi kuma za ta bunƙasa wato ba ta bunƙasa wato fitar da wutan lantarki saboda a samu a buɗe kwamfanya da yawa inda babu energy electric kam da kamar wuya ne a ce za a yi kwamfanya to wannan al'amarin ma bai yiwu ba har aka zo aka sake snd snd 32 a kan shi muke yanzu haka za a bunƙasa ayyuka da yara za su samu aiki wato matasa za su samu aiki to wannan da har yanzu ma muna jira muke gani a lokaci ake tsari daban-daban aka ce cewa shi shekara 2035 kamar za ta iya fita wannan matsala na talauci a yanzu haka to kin ga ga irin tsarin da gwamnati ta yi ta ce ta karanci komai kuma ta yi rijistar duk waɗansu hanyoyin da suke jawo talauci a nan daga cikin wannan aka ce za a bunƙasa aikin gona musamman ma ayyukan gona waɗanda ake sayar da su a duniya gaba ɗaya wato kamar kakau da kafe da kwakwa da manja to abin mamaki kuma sun sayar da su kafal kuma an tsayar da abubuwa dewa ayyuka dewa ba a yi da banana ma yaba kenan to shi ma duk da haka zai kin ga duk waɗannan sun tsayar yakin gwamnati kuma da suke da a ya ake kiran shi ne sudwest ya sa gwamnati ta tsayar da asara sama da kashi 40 bisa ɗari na banananta da take kasuwanci da shi. To ma sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a inda muka tsaya. wannan hudu na ce manyan bakinmu sun jika makogoro yanzu kama za mu ci gaba da wannan tattaunawar din. Muhammad Walid na ce da farko wani rawa matasa maza da mata a Kamaru ke takawa wajen kawar da talauci musamman yadda na ga kake taka rawar gani daga kafa wata kungiya na wato kamar kasuwanci a zamanance ta yaya samun damar yin amfani da fasahar zamani kamar wayar hannu da kuma kwamfuta ke tasiri wajen rage talauci abin da zan yance shi ne wato kwamfuta da wayar hannu sun kasance ababe ne da ba za a iya a rayu babu su a yau ba musamman matasa saboda karya wuyan talauci abinda nake nufi shine wato a yau yawancin mutane sun san cewa hanyar samun kuɗi wanda ya fi sauki ita sana'a ne a sana'a kuma ana buƙatan ka yada al'amura a game da ayyukanka To, wayan hannu kuma shine yake ba da damar shiga cikin yanar gizo da matashi zai yaya nuna me yake sayarwa me yake bayarwa ko me yake eh, sakawa a gaba saboda ya taimaka mutane shi kuma a biya shi a eh, baya. Bayan yada al'amura kuma yana ba da damar saurin tattaunawa saboda a sana'ance ba so a san cewa an yi mutum tambaya kuma zai sa tsawon lokaci kafin ya amsa ana magana aiki a yau a to shi ne ke ake duk abin da ake ko kamfanya ne ma ana bukatar kwamfuta da wayan hannu don a yi abin da zai samu tasiri sosai ko matasa sun gane wannan amma kuma ba su mayar da hankali ba saboda farko gara a fara koyo a fara sanin ya ake amfani da shi ya ake amfani da shi saboda ya amfana kuma domin wasu na tsammanin samun babban wayan hannu ko babban sunan kwamfuta ne yake nan mafita a'a yadda ake aiki da shi don ya da wannan kuma na bukatan cewa an fara koyon sana'a an fara sanin halayen rayuwa ya ake hira ya ake gabatar da abin da ake sayarwa ya ake gabatar da abin da ake so a sa a gaba kuma kun ga gizo na ba da mutum ya samu suna mahimmanci kuma a yau matsayin mutum ne mai sa a bashi yanda in an san mutum a matsayin shi sunan shi ya yaduwa kan cewa shi ba mutumin gaskiya bane ta wayan hannu za a san mai rayuwarsa kuma zai yaya ya hufe shi hanyar wasu sana'o'i a gaba amma kuma in mutumin kawai ne ta wannan hanya kuma za sani kuma zai ya buɗe mishi hanyar sana'a a ina nake so in faɗa game da wannan tabbas shine a tafiyan yau da kwamfuta da yawan hannu ba iya a yi nisa babu su amma kuma matasa su koyi yadda ake amfani da shi musu mayar da hankali a koyoyin da ake sana'a saboda su samu fita a game da al'amarin yanzu da talauci da rashin samun aiki yake da yawa a ƙasar. To rawa matasa maza da mata a Kamaru ke takawa wajen kawar da talauci. Saboda mun san abin ya fi shafan matasa sosai rashin aikin yi da sauransu wanda kuma an ce matasa su ne manyan gobe. To, a nasu karin kansu matasan wani irin rawa ke suke takawa wajen kawar da talauci a nan kamaru. Ta farko ana ta tsiro kungiyoyi da sauke tallafa ma matasa. Kungiyan aiki da ake koya matasa ya ake amfani da wannan ababe. Na biyu kuma ana su subvention wannan gwamnati ne mai ko ma da yawa ana yi kan ana taimaka matasa inda ya su ya su fitar da kansu daga wannan hali a ta babin wato kwamfuta da wayan hali na uku da sinar shi ne cewa matasa yau sun gane za ku ga wasu sun ɗauki hanyar ƙasan waje wasu kuma sun gane za a samu mafita a nan cikin ƙasa suna ƙoƙari da ƙananan sana'o'i amma sana'ar hannu domin sana'ar hannu aka fi sakawa a gaba aka fi koya aka fi amfani da shi saboda sana'ar na ba da mafita da yawa wasu suna gyare gayen hanya suna gyare-gyaren gidaje wani na gyare-gyaren electricity a gidaje daban-daban amma matasa na kokari wannan take-taken matasa suke wato da kungiyoyi da koyon sanin hanyoyin samun mafita kuma da saye-saye da sayarwa kamar yadda muka saba a koda yaushe hajiya habiba ce a wacce za ta kawo mana kwalamar mu na wannan mako wanda ta bukaci ainihin yin miyan kabeji amma waka a bakin mai ita ya fi daɗi miyan kabeji ana cin shi da tuwon masara ana cin shi da tuwon shinkafa ana cin shi da tuwon gurka ana ci ma da su rogo su fulanci ni wanda zan yi soyayyen kabeji zan yi kamar dai na yin miya ana bukatan kabeji kamar kwaya eh, yana zuwa kwaya kwaya kwaya manyan kwaya ana bukatan kamar biyu da tumatur da albasa da barkono ana bukatan albasa ya fi yawa a ciki da barkono da citta da eh, tafannuwa da eh, farin masoro da kuma eh, gishiri da man gyada da kuma dan magi ɗanɗano da kayan miya kayan miya mai kamshi kamar su eh, pesi seleri poivron duka wannan da faransa ne bon yanzu wajen haɗi sai ki ɗauki kabejin ki ki wanke shi da kyau ki wanke kafin ki gyara idan kika wanke da kyau sai ki ɗauki wuka ki fara raba shi hudu in kika raba shi hudu yanzu sai ki zo ki yanka shi tsir tsir tsir ƙanana saka a wani tasa yanzu kika sa wani tasa sai ki ɗora ruwa a wuta in kika ɗora ruwa a wuta in ruwa ya so ma ɗan tafasa sai ki ɗiga ɗan kanwa ki sa dan guntun kanwa a cikin gwan in ya tafasa shi ki dauki kabeji in shi ki zuba a cikin tukunya yana tafasa shi kina juyawa in kina dan taba in yayi laushi in dai yayi laushi hannu to ya ya tafasa yanzu shi ki sauke ki tsame ki wanke ganyen da kyau ki tsame ki matse shi ki ajiye a gefe su tumatur da albasa yanka shi shi ma za yi kanana ba ba za niƙa ba kamar wato ashin shi za a yanyanka shi kanana a yanka albasa a sa gefe kanana a yanka tumatur da barkono barkono ko guda ma za ki iya ki jefa ko guda ɗaya ko guda biyu a tukunya yana narkewa yanzu shi ki yanyanka duk su kayan eh, kayan miyanki su tafannuwa su abin nan masoro kin dandaka shi ki dandaka shi akwai niƙaƙƙi man da ake sayarwa yanzu sai ki ɗauki tukunya in ki saka wuta zuba mai mai ya soma ya soma ɗauko zafi sai ki sa ɗan gishiri na manta ban gaya muku ba ana yin shi da nama ko kuma da busasshen kifi to wannan da nama za mu yi shi a soye bon yanzu sai ki dauki naman ki kamar ko kilo ɗaya ko kilo ɗaya da rabin kika yayyanka shi gunduwa gunduwa daidai na girki sai ki wanke nama ki sa tukunya ki sa ki yanyanka albasa ciki ki sa dan gishiri ki rufe nama ya tafasa da kyau ya nuna yanzu she ki tsame inda akwai mawon nama in ki ajiye a gefe yanzu she ki zo ki soya nama in ki soya kamar makara in kika soya nama in kamar makara she ki sa a gefe yanzu she ki dawo kuma ki dauki tukunya ki saka tukunyan ki akan wuta yanzu in mai yayi zafi a wuta she ki sa dan gishiri ki sa dan albasa ki dan juya yanzu she ki dauki su kayan kondiman da kika yanyanka shi kanana kika a ajiye a gefe she ki juya cikin tukunya kina dan juya ki dauki nama da kika riga kika tafasa shi kika soya shi yana na gefe shi ki zuba cikin tukunya in ki ki zuba ruwan nama in ki saka gishiri da dan magi ki juya ki juya ki rufe yanzu in ya soma dan soyuwa yanzu shi ki dauki kabejin ki shi ki saka ciki ki maumasa ki saka shi ki rufe shi kina juya kina yana soyuwa in ya soyu zaki ga yana kamshi mai ya sama ya canja kala ya zama ya zama dan ja ja kaɗan yanzu sheki sauke saka tebu to mu da ɗanɗano a wuta lafiya laifin daɗi karewa kuma nan za mu naɗe taburman wannan shirin sai wani mako idan allah mai kowa mai koma ya so za mu zo muku da sabon batu sabon kwalama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ta sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni julie leathers gresham ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya Muryar yau ta